بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرسل مدفاكي سادوا أولا مسلسي مثال البركة masallacin abubakar siddiq da ke nan buka a cikin garin lafiya da wajen jihar nasarawa a wannan safiya ta talata 29 ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda ya daidai da sha ɗaya ga watan biyar shekara na dubu biyu da ashirin da ɗaya kalandar miladiya wannan majalisi namu da muke faɗakarwa dangane da wata ga watan ramadan wannan kuma shi ne majalisun da na hudu muna magana akan zakan da kai ya za mu magana akan lokacin da ake fitar da wannan zakka da kuma yadda ake fitar da ita da wanda ake ba su zakka ɗin أن لدى يوشيكي فتد زكاة الفطر بان ميسي إجمائي شوى تنا وجبا فرقو يشدكي وجبا تنا وجباني لوك تندى رمضان يكاري شم لوك تنفات ورانا مرانا كرسر رمضان رمضان ko kuma ga kullowan alfajar al'amu abu hanifa da imam malik a ɗaya daga cikin riwayoyi guda biyu suna cewa tana waje ne da kullowan alfajar na ranar idi da imam Shafi da ahmad da imam malik a wata riwaya ɗin suna cewa tana waje ne yayin da rana ta faɗi na ranar ƙarshe na watan ramadan wannan saɓanin abu ne mai sauƙi a yadda ake gane wannan sabanin a ce an haifi yaro bayan faɗuwar rana kafin kullowar alfijir shi za a fitar masa da zakatun fitar ko ba za a fitar ba Kunga. masu cewa tana waje ba ne bayan faduwar rana shin ya waje ba eh, a kansa eh saboda ya zo bayan lokacinta masu cewa sai alfijir ya bullo inda wannan yaron zai rasu bayan kafin bullowar alfijir to ba sai an fitar masa ba saboda bai waje ba a kansa ba wannan dai abin da suke tattaunawa kenan almuhim shi ne dai in har mutum yana da rai a ƙarshen watan ramadan da fitar masa da wannan zakka wajibi ne da ijma'in malamai yaushe za a fitar hadisai da muka karanta a baya annabi sallallahu alaihi wasallama يا عمر مين أتسد زكاة الفطر حديث عبد الله بن عمر هنا الشواء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة لكن متى ليس كتاب جوا سلة إيه هل يازو أن حديثي أنا عليه الصلاة والسلام في شواء من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات هو اللي باير دعيتا كافم أتفتا لإيدي وزكاتي كاففة هو اللي كما باير باين sallar idi to sadaka ce kawai irin na yau da kullum wato ba zai samu keɓaɓɓen lada da ake bayarwa na wanda ya fitar da wannan zakka ba kenan lokacin fitar da wannan zakka ne a ranar idi da safe kafin a fita zuwa idi wannan shi ne kamar da limamu shafi'i yake faɗa ne abin da aka fi so ya zo daga sahabbai cewa sukan bayar da zakkan fitta kai ɗinsu kwana ɗaya ko kwana biyu kafin kasar ba. saboda ana zuwa ne a tara sannan su kuma masu rabawa sai su fara raba shi don haka ana fito da shi a kawo a ajiyayin da ake tara sadaka ranar 28 da ranar 29 haka in abinda mutum zai bayar abu ne da za a iya sarrafa shi a ranar ibi a amfani da shi jinkirta shi zuwa ranar idin shi ya fi daga bayan sallah asuba har zuwa lokacin da za a tafi idi idan ko abin da zai bayar yana bukatar sai an yi masa aiki ta yadda zai bukaci kwana ɗaya kafin a gyara shi a iya amfani da shi to abin da ya fi dace shi ne a bayar da shi kafin rana saboda makasudin abincin ne ya zanto a ranar kowa ya wadata bai bukatar ya yi roƙo ko ya yi tambaya a agaza masa da abinci wannan ne eh, abin da ya shafi wannan kuma baya halatta mutum ya jinkirta har sai bayan sallah din mutum ya yi haka ya yi kuskure kuma eh, ballantana mutum ya ke fitarwa a ranar idi ɗan. yana nan akan kuskure kuma tana nan a kansa dole sai ya biya ta in ma ya mutu sai an ce a cikin sa cewa bai yi zakatun fitri ba saboda haƙƙi ne a Allah maka cikin sarki da talakawa a cikin dukiyar mutum wa ake ba zakkan kai? hadisai da muka ta karantawa yana faɗan minal musulmi an farlanta shi ne akan musulmi kuma ana bayar da shi ne musulmi annabi yace ce ughnuhu an tawaf fi hadha al wadatar da musulmi kada su suna zagayawa suna bara a wannan rana ta haka malamai sun ijma'i akan wannan wanda ake ba su zakatul fitr su ne musulmi musulman wani iri mabukata talakawa shin ana ba wa wanda ba musulmi ba talaka wanda ba musulmi ba za a ba shi zakatul fitr jumhurin malamai sun fi a kan cewa ba za a ba shi ba saboda wannan abin da ya shafi idin musulmi musulmi ake so a wadatar da su a saka musu farin ciki da haka ana karɓa ne daga wajen musulmi a bawa musulmi ba za a ba wa kirista ba ba wai ba za ka taimaka masa ba ne za ka taimaka masa da sarka za ka taimaka masa amma zakkan nan ta musulmi su sai a ba musulmi ba za a ba wanda ba su shi ma musulmin lallai talaka za a ba kun san akwai mutane takwas da Allah maɗaukakin sarki ya faɗi cewa za a raba masu zakka zakkan dukiya amma wannan zakkan da kai annabi alaihi salatu wassalam ya ce tu'matan lil masakin shiyarwa ne ga masakai talakawa da haka a zance mafi kyau mafi inganci shine cewa talakawa ake bawa ba mutumin da ake bin sa bashi ko bawa da ake bukata a ƴan tashi hmm, eh, ko ma'aikacin shi hada zakatul fitr ko wani abu daga cikin wanda Allah ya zana su a inna masadaqatu su fuqara wal matakin na wato ainihin wanda ake ba su zakkan dukiya ba wannan zakkan kai talakawa kawai ake ba su mutum ba zai bayar da zakkansa ba na kai ga wanda bai halarta ya ba shi zakkan dukiya ba kamar kafiri mai adawa da musulunci kamar murtaddi wanda ya yi rinda ya bar musulunci kamar fasiki wanda yake balantar musulmi da fasikancin sa yana fito na fito da musulmi yana wato ainihin nuna cewa fasikancinsa da yake yi ba wanda yake hana shi da sauransu haka ba za a ba wa mawadaci ba a sakamakon yana da dukiya ko yana da ƙarfi na wato ainihin ya yi sana'a haka nan ba za a ba mutum zaune gari banza ba yana da karfin sana'a amma ba zai tashi ya dinga yi sana'a ba haka nan ba za ka ba mahaifinka ba ba za ka ba ɗanka ba ba za ka ba matanka ba saboda waɗannan daman shiyar da su yana kanka idan ka ba su zakka kamar ka ba kanka ne zakka shi ko zakka ana son ka da shi ne ka ba wa sai abin da aka yi so in an fitar da zakatun tukar za ka fara daga mutane unguwanku in akwai 'yan uwanka a ciki shi ya fi sannan wanda nesa haka idan kowa ya samu a nan haka nan ne ba za ka ɗauka da kamfin da kai ɗinka daga garin da kake zama ka kai wani gari ba ko unguwa ma abin da ya fi dacewa ka fara a unguwanku Hmm? sai dai in akwai jere jere sa ka tsallaka zuwa wata unguwa sai unguwan ku unguwan mala'u ne unguwan masu kuɗi ne kaga babu wanda ke bukata na wannan sai ka je unguwa na gaba ko abin da ya kama da haka wannan shine abin da ake so wajen fidda zakkan fidda kai sannan ah, za a iya ba mutum ɗaya za a iya ba mutane da yawa za a iya tara na mutane da yawa a ba mutum ɗaya da yadda aka yi ya halatta ya yi wannan magana kenan akan zakan fadda kai wadda muka ce an shar'anta mana domin nuna godin ma Allah madaukakin sarki bisa ni'imar musulunci bisa ni'imar watan ramadan da kuma bisa ni'imar azumtar watan Ramadan don haka kowa ya dage ga cewa ya sauke wannan nauyi ya bayar da wannan eh, kyauta ya nuna wannan godiya ga Allah madaukakin sarki da fatan Allah madaukakin sarki ya karba mana baki ɗaya gobe insha Allah za mu yi magana akan idi da kuma yadda ake yin idi da ladubban idi da abubuwa da ya dace mu kula yau sarkin musulmi ya bayar da sanarwa ta hanyar kwamitin ganin wata cewa musulmin najeriya a fito a duba wata da maraice ɗin yau sai da allah ya sa an dace an gani an kuma sanar gobe zai zanta ranar idi in kuma ba a gani ba to za a cika azumi talatin muna fata Allah madaukakin sarki ya karɓa mana ayyukan mu gaba ɗaya da muka yi a wannan wata na azumi da kuma datar da mu bisa dogewa da ci gaba akan ayyuka na alheri har ma a wajen Ramadan Allahumma amin wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sallam wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa 他闺叫在卖什么？